yammacin juma'a talatin ga watan al-muharram shekara ta biyar da biyu da arba'in da biyu wanda shi ne zillai da sha takwas ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin majalisar mana karatu littafin minhajin musulmi na shehu jami'ar ibrahim safin da ba ta muka kuma magana akan al-muharramatu musa'a mata yadda suka haramta mutum ya aura a musulunci saboda dalili na surkuntaka da ke tsakanin karshe akwai matayen da aure ne ya shiga tsakanin karshe allah kudin sarki sai ya haramta kai kuma ka auri wani dangi na waɗannan matan da aure ya shiga tsakanin karshe ni magana muka ce wa munna zaujatul hajji mutu daga cikin na matan akwai matan baba matar babanka daga mamarka zuwa kishiyoyin mamarka zuwa mamar iyayen matan babanka kenan mamar kishiyar mamarka da kakanninta duk ba za ka aure su ba sannan muka ce wa zaune zinjaddi ma, ma'ama ada hakan nan matar kakanka wannan mutumin ya haifi babanka to in ban da karka wadda ta yi mamarka matansa sauran ma ba za ka aure su ba wannan mutumin ya haifi mamarka to ban da kakarka da ta yi mamarka ka sauran matansa ma ba za ka aure ba ne dukkan iyayen ka ne da kawai ta'ala saboda kan Allah ya ke cewa wala tankilu a ba ku min misali kada ku auri abin da iyayenku suka aura cikin mataye wa ummu zaujati sima ce da kuma ummu zauja mamar matarka haramun ya musulunci ka auri mamar matarka wajen tuha da kuma kakar matarka mahama a ce duk yadda wannan matan suka sama Ya ka ce wannan matar ka ce kana aure ta so mamar ta yi ta ba za ka aure ta ba sannan kakarta idan matar ta yi haifi baban matarka da matar da ta haifi mamar matarka a wannan kakannin ka yi ba usman ramun kawai su gani da kan yi wannan ta haifi matarka to duk wanda akwai alaƙa tsakanin su da matarka ko da iyayen matarka babu haifayya to haramun kawo na matar sannan wa binti zauja inda kada bai kunu mai da kuma binti zauja yar matarka amma ita wannan yar matar ta akwai shaɗi a kanta sai idan ka tara da mamata idan yanzu ka awo mace sai aka kawo amarya ana kuma shigar da kaya an shigar da kaya ne ko ka awo kawo ka zaura ba ka san tana da zuwa ba lokacin da ake kawo kaya da rana kayan amarya kawai sai wata tsari da Su wannan ba ga tana ganin tsari da buduwa ba sai ka ci ai wannan yar matar da ka aura ce ha tana da abin duba haka a sosai ma kuwa to ma sai an jima da daddare za a ɗauko amarya matar ka kinan mama yana kawo maka muna ganewa to ya sai ka ce to ka fasa ka fasa ba ka so ka fasa yanzu a nan kaya da dama sai ka saki mamarta idan ka saki mamarta tun da dama ba ta tsari ba ba abin da ya tsakaninka da mamarta ba tsari ba tun da kuwa ka ne ba tsari ba yanzu kana da dama sai uwar ta maka kuma da haƙƙi na auratayya daga nan sai kuma ka auri yarta mun gane sai ka auri yarta yanzu ne ya halatta amma idan ka tara da mamarta to haramun ka auri yarta an gane na wasan amma in ya raba ta ko za ka aure ta wa kaza bintu bintu binti zauja hakan nan yar yar matarka idan jikar matarka wannan matarka ce ka auro ta amma tana da wata ya a wani gida to yar tasa ita ma tana da ya to haramun ka aure jikar matarka shi ne bintu binti sauda yar matarka da misali na abubakar ce da na abubakar ce sai muka yi wuta muka haifi yara daya da muka haifi yara daya sai tabta da mawar tabta sai na aurar da wani ɗaya tawon duwar sai ta haifi ya shi kuma wannan ya auri mamariya ne wannan matar da na saka wanda tana da ƴaƴan mata haihu sai a auri mamarta kuna gane ba sai a auri mamarta yanzu idan mamarta mutu ko kuma sirar da mamarta to haramu ya zaɓe a ƴata da muka haifa da matata da muka shi ya aura tana da jika to jikar ƴata da muka haifa da matarsa haramun shi ya aura an gane ba sanan yawwa jikar matarka fara haramun a wuta ko da kuwa ce ba ya kaba ce wani ce an gani shi ne ma da cewa au bintu ibniha ko kuma yar ɗanta mata ce na aura muka rabu sai ta yi ta yi ta ne na aure mace sai muka haifi ɗaya sai muka rabu sai muka ya aure ta ya auri wannan mata mun yana tare da to dan ne na hannuna ya girma na masa aure da na masa aure sai ya haifi ya shi to yanzu da mustafa ya tara da mata ta da muka rabu ya aura yanzu ko da sun rabu ko da ta rasu yanzu wannan 'yar ɗan da yake tsakanina da ita matar da shi ma ya aura haramun ya hau wannan yarinya kaga ta zama yar a yar ɗansa yar haramun ya aura ɗansa ne ya haifi ɗanta ne ya haifi ƙyamace ɗanta ya haifi ƙyamace yanzu wannan ƙyamace kaga jikan wannan matar da suka da suka ko ko jikan matar ta mutu ne ba yanzu wannan yarinya haramun shi bisa baya wuta kar ya ce a to ai wani mutum ne daban ai ya haifi babansa babansa kuma ya haifi ta to ai masa na bayan ai wannan matan da yanzu shi aura ai uwa ce a wajen wannan yara kuma kaka ce a wajen wannan tun da ko uwa ce a wajen kaka ce a wajen haram ne aure ya haɗa kaka da da jika a gida ya aure su haram ne muna gani ba sannan Allah mai sarki ya ba da wasu gaskiya kan matar da za ka auri yarta idan ka auri matar Allah ya ce wa rabayukum lati fi wujudikum agonomi da suke gidan ku Allah ya ce ba za ka auri su min nisa'i lati da farjin bihinna Allah ya ce daga mata yanku da kun tara da su fa lam takun da farjin bihinna fala junaha alaykum Allah ya ce da ku tara da wayannan matan ba uwar ba ta ita ba to babu laifi ka yi auren yarta amma anan malamai suka ce Allah ya kawo sharri ya ce wa raba'ibukum lati fi wujuri da agololin da suke gidajen in ka tara uwarta ba za ka auri wannan agola ba in za agola ba ne ka auro mata sai ta zo maka da da to sai Allah ya ce agoran da ke gidanka idan ka tara da uwarta ba za ka aure ta ba kenan a fahimtar ayat za mu fahimtar kenan idan har agorar ba a gidanka take ba dan Allah ta wa ba'in in juri ku agoroyi da suke gidan ku mata idan kun iyayen su mata sai ku tara da iyayen su mata Allah ya ce ba za ku aure su ba kenan yanzu in ka fahimci ayat sai ka iya cewa kenan agolar da ba a gidanka take ba idan ka hau wata ka wata sai wata ta za ka yi zuwa kawota mun ga sanan wannan shine fahimtar da aka samu wasu malamai kamar malaman zahiriya sun yi mai ta'aya ya suka ce abuwa Allah ya sa sharɗin ka in ba za ka abu abuwa ba in ka aure uwarta Allah ya ce fi wujuri in sai ya abuwa tana gidanka yana idan abuwa ba ta gidanka za ka yi uwarta kuma ka aure ta to magana ta saba wa maganar jumhur jumhur malamai suka ce wannan maganar tana da haɗari Allah madaukin sarki da ya kira abubuwan da suke gidanku ubangiji ya yi magana ne saboda galibin iyaye mata ba sa son rabuwa da yayansu mata uwa yanzu ta yarda idan ka aure ta tana da ɗa namiji da ya a gidan da tsohon mijinta idan ka ce ba za ka yi masa ɗaya ba ta yi da ta maida wa tsohon mijinta ƴaƴansa maza ko dan na miji, amma ya mace ta ba maka kayanta kuma ko da ta maka dabarar cewa a ƴarta mace za ta kai gidan baban wata wata rana za a sai a da maka ita to galibi agololi mata sun fi zama tare iyayensu mata shi yasa Allah maka sarki ya kira wannan magana da ahula da take gidajen so da galibi an fiye zama da su ne. na fahimta kuwa amma ba wai wai dan ango da ba ta gidan kuma ka ce shi kenan ai Allah ya ce ango da siyon da take gidana inda ba ta gidana zan je aura ka hada uwa da 'ya'ya gida daya tana da ɗaya ne mai ko yasa jihun suka ce ba zai yi ba sannan Allah wa sarki sai ce wa zaujatu wa zaujati ibni wa zaujati ibni Allah yake matar ɗanka haramun ka aure ta ɗanka ne ya aure yarinya an ɗaura musu aure ko sun yi zama ko ba su yi zama ba ko ta tare ko ba ta tare ba idan kan suke fada sai ka saka kai da ma shi lokacin da yaron ya kawo yarinyar ka ganta ga tanin tsayayya ta kuma ba Allah ya rubuwar zuciya ta mm. san ya yi aiwa karin yaro shi yaro na ji samu yin nan misala wannan ne kalan manya ne irin mai kawai sai yana gina sai yaron sai su fita to kai baban wani danka haramun da za ka wa mata dan haramun wa ibnu ibn hakan nan dan danka matarsa haramun shi ka aure jiban ka ba mm. to haramun ka aure matar jikan ka saboda ai matar ɗanka ce saboda Allah ya yana cewa wa halaika abnaikum alladhina min aslabikum da kuma halali idan ka ce halali shine jamu halali kenan mata da suka zama halali ma ƴaƴanku mazaje danka ya aure ta ya tara ita a matsayinsa na matar aure aure da yanke ɗanka ya aure ta Allah ya ce wannan dan ɗan tsatso dan ka na jinin ka Allah ya ce haramun ka aure matarsa idan ka ga nan duk dan da ba dan sa ko za ka aure matarsa mun gane sannan a cikin wannan ayar kan wannan gabar malamai suka ce za a iya shigar da ɗanka ta ɓangaren shayarwa yanzu kaga nan Allah ya ce ɗan zuku wa halayi da wani ya yi min asalalikum ɗanka da ka haifa a cikinka ya auri mata to haramun ka auri matarsa shi ma ɗansa ya auri mata jikan kawo to kawo ka aura su anan sai malamai suka ce a za a iya shigar da ɗan ka ta ɓangaren shayarwa shi wannan ba ɗan kai ka yi shi ba amma sai dai mamarsa misali kana da mata kana da mata tana da wata aminiya sosai sosai wadda gudu na aminiya ta ta sosai. aminiyar matar sai ta rasu sai ta bar yamaci mace da ta rasu bar yamaci mace kai kuma matar ka saboda amintaka da ke tsakaninta da mamar yarinyar sai ta ɗauko yarinyar sai ta shayar da ta yanzu da ta zama yarka ta ɓangaren ne shayarwa to hakan ne idan ta ɗauko ɗan misali a ce matar da ta rasu aminiyar ta ɗanta da miji sai ta ɗauko ɗan wannan matar ta shayar da shi har ya girma a hannunta to sai wannan yaron ya girma a hannunta ko aka yaye shi aka da shi dangin babansa yaron sai yi girma sai ya auri mace to wannan matar da matar yaron da matar ka ta shayar da shi haramun kai mijin matar da ta shayar da yaron da ne ka auri matar wannan yaron gani? an gani ba? ɗanka da yaron da matarka ta shayar da shi nono ya girma to matarsa kai mijin matar da ta shayar da yaron haramun ka auri matar wanda yaron saboda yaron ai ɗanka ne ya zama ɗanka da ɓangaren shayarwa mun gane sannan hmm. sannan da Allah yake cewa mina aslabikum duk ɗan da aka yi sa kamar da manzala ya tabannin zai ibn harisa to babu ne bika auri matar ɗanka shi yasa ma annabi ya auri matar zai ibn harisa kaga ya annaba da ana ce zai ibn muhammad zai ibn muhammad zai ibn muhammad idan Allah bai ke saukar da ulumi a bayin wa sabihin da Allah ku kira kowane bawa da sunan babansa wannan shi ya fa zama adalci ku zama daidai a wajen Allah mu a wallan ta'lamu aba'ahum wa ikwanukum fi dinin malikum Allah ya dama kusa suna iyayensu ba so yan uwan ku ne addini ummatu ta'lamu shi kenan to daga nan sai aka rusa sunan zai ibn muhammad ake cewa zai ibn harisa zai ibn harisa to ya auri zainab bintu jashi zainab bintu jashi ta kuma yar uwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da babanta da baba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike ni akwai akwai yan mantaka tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai ce yar garin maka da aka taso a ce annabi ne ziyarta dan ita jini gaba ɗaya ya ja annabi mazala ta ce tana so na sallallahu alaihi wasallam sai ce a ba ni zan aure ki ba ga wanda bai aure ki a ya mazala bawon ka bawon da ta yanta ni ba kureshiya balarabiya jinin annabi a ce a wani bawa da aka yanta mazala ya ce kwarai inda za ki biyayya shi za ki aura hmm. sai sallallahu alaihi wasallam sai ya cewa بذات العموم ولا مبينة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له بقية من أمره ما كان مؤمن ولا مؤمنة الله يسير بذات العموم من مثل ومؤمنة متشي إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قال الله لما زوجتك هو كنت ولا الأمر كيف مكان ذات الله yana faɗin haka da ciyawa zala na yadda zama wani shi aka yi aure sai suka fara zama zama sai yin daɗi yau wani ce kaza annabi ce ki haƙuri ki ne zauna shi ma mutum zai ce ya rasulullah zainab ta mun kaza ta mun kaza annabi ce ta ai haƙuri kaje yi amsi zawjaka ka taqillaha ka kirke ka mana ka kiyaye dokokin Allah matan nan kowa haƙuri ne su ne kai ma ka dinga haƙuri na ka manni ka hmm. ita ma tana haƙuri kai kai ma kana haƙuri ta aje haƙuri a zauna annabi na tarar rashin sa shan sai Allah sai ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa falamma kaza zaini na ka zai zaini ya tafi matarsa shi yasa duk lokacin da ka ji sai na ce maka lokacin nan akwai zafi kuma yana hannunsa za mu ba mu sani bane in ka ji yana kawo maka labarin matarsa ta yi kaza ta yi kaza yana neman shawara ba ta kona shi bane idan ma ta kona shi da gaske sai ya ce maka ina aje da jira an gama in dai asalin koyewa ba ai sai ba ka labarin ya sake in dai mutum ya zo yana kawo maka karan matarsa ta yi kaza yana ta barana wallahi tallahi ni zara mai ta kariya yake mai tashi da goma ne an tashi da wannan sai ba a shawara ko sai dai ka mutum ya yi ba? dai mana amma ga yana yi shawara kuma shi ma bai tashi sakan da ba. shi zai da abin ya koyi zama yi kin daɗi ya yi saki sama annabi sani ba zainab ta gama idda ta gama idda Allah sarki sai ya ce to mun aura maka ita an riga daura auren Allah ne alwalinka Allah ne alwalinka Allah ne shaida Allah ne ba da sadaki Allah ne ka sadaki an riga daura auren a saman bakwai yanzu kuwa kasa mata da miji ne kawai yasa lokacin da Aisha Aisha ta so a gidan annabi kana ni ce annabi aure mu biwa ni ce kaza kaza kaza ni ce yawa wa siddiq ni ce kaza kaza ai suna taran gwada duk matan annabi za su yi shiru daga zai ta ta ma shi samu yin zauna yace ni ce matar da aka daura waina a saman bakwai Allah ne alwani Allah ne wakilin miji Allah ne ya biya sadaki Allah ne ya karba Allah ya da ci <laughs> eh mana kai ka da auren da Allah ya da auren da mutane fara mu za su mutanen ma da mutum da wanda ba mutum bari suna da sun daura sa abu da da shi shi na yau akwai mutum da an gaya ma halayen suka na ganin kuma shi ba mutum ba Yanzu duk zai wasu da suka wara auren da aka Allah sarki sai daura annabi sallallahu alaihi Sallam da zai gaya mata sai aure ta sai maza da ya tura mata a annabi ya kira zai bai dama ba a annabi ne a annabi ya tashi dan maza Allah ya tabbatar da babu komai a zuciyarsa ita ma kuma ta tabbatar da yanzu a auren da annabi zai yi auren da manzon Allah zai yi kada ta fara tunanin cewa ai zai dan gidan annabi ne ya zai zai zama annan dan dan dan gidan shi ya aure ni kuma adam ba zai aure ni ana cewa zai bin muhammad sai manzo Allah ya ce zai zo na gida to kace wannan nake gani inda zan ba ka shawarar cewa ina son abu zainab to ai annabin Allah abin da ya zama daidai ke wallahi ai ni ko sai na kowa bari sai na kowa kaunar wannan abu annabi kana son ta ne za ka aure ta ya ce a'a zai da shawara ake ce a annabi ne kana son za ka aure ka wallahi ba wani ya kamata ya ji mata bayani ba ni ya kamata ya ji mata bayani annabi ce je mata bayani wani sa salamu alaikum ta ji muryarsa sai ta sa jami to da ayi zan zama mutum da bai ta sa jami ta gara da wani ta ce alaikum salam shigo waye ne su ce zai ne bai ci mata yi tsohon mijinki da kuka yi zai zaidu so bismillah ya ga yace an aiko ne ta ce azu shigo wa ya boka ta ce annabi ne ya aiko ne da me sai da cewa in gaya miki cewa yana son ki zai aure ki to ka je ga yawa wa annabi zan yi shawara masiyai dimmaci dimmaci duk in dai ka tashi za ka aure ta dan aji ne sai ka dan ja kaɗan saboda in ba ta ja aji ba za ka ɗauki ta a raha ai sai dama ka ta ƙasa kuma ka aure ta a sau ibn ali ya ce kamata ya mata suna ba mu sadaki ba so da sun biyu ba ta aure yayi ko za ka yi samun saurayi mai shekara talatin talatin da biyar bai yi aure ba ba abin da ya dame shi ba wanda ma ya dame shi wa ma san bai aure ba amma mace ta kai shekara talatin talatin da biyar ai ta buga kaga idan zan da matan su kuma zan buƙatar aure ba to amma saboda idan yadda mace take a kasance kuma aka ce ta ba ta sadaki ta aure ga kasance zai yawa sai Allah ya ce to kai ka ba da sadaki dan ta dai daraja dan ga za ka yi sadaki sai ka tana da bibin ka 250 da kai sai ta dai daraja to maza Allah sai ya ce to bari je ga mu jaki shawara zai na ga ya ce ya na ji na mata bayani amma ta za ta yi shawara ya ce kai zai yi ko ma ka gaya mata Allah ya ce an rage. Allah ya ce a gaya an faɗa wa auren yanzu ba a wannan shawara ta dama ne za ta ce a da dama istikara za ta nemi zaɓin Allah yanzu Allah da za ta nemi zaɓin shi ya ce a gaya mata ma ya faɗa wa auren akwai istikara za ta yi Allah ya riga ya ɗaura karin da haka ɗanka da kai ta ban nisa za ka ɗaura matarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya haramu min rada ma ya haramu min nasa duka abin da ka sani jini yana haramtarwa tsakaninka da mace na aure to haka shayarwa ma yana haramtarwa Ya sai ka ɗauko lissafin a yadda muka ce ɗanka ta ɓangaren kaza matar ɗanka matar jikanka matar wajenka duk sai ka kawo kan ɗanka ɗan da ba ka shayar da shi ba ɗan da wata da shi ba sannan mu gane na da Allah matar babanka zaujatul abdi matar babanka wa zaujatul ibni da matar ɗanka la ta haru banatihin na ala rajuli ƴaƴansu ba su haramtuwa ma mutum ittifaqi ne wannan ne. misali ina da matar matata tana da ya shi ne zaunin abdi matar baban matar babanka tana da ya a wani gida babanka ya auri mata mazaura yanzu da abu da gidanku wani abu da babanka matar babanka zo ita gidanku ai ba gidanku ba ce to kai dan mijinta din ya halatta ka zo ka yi wani da wannan yarinya <laughs> kuma gara ku kun yara ku dama ba wani abu yara ba wani abu yara kawai baban ka yawon mamata ma baban ya auri mamata ne kawai ba alaka ai baban ka ya auri mamata da kuma yanzu dan baba ya auri mama kai ta sai ka wata ne ya kaga sai ku yi ba shi ke ne ya halatta ɗanka yana da mata amma matar ɗanka ɗin ta haifi wata yarinya a wani gida kafin ɗanka ya aure ta yanzu wannan yarinyar da matar ɗanka ta haifa a wani gida daban kai ba ban ɗanka ɗin za ka yi auren 'yar matar ɗanka a wani gida wannan ɗana mu gani? to sai ya auri zaura amma ba zaura da ya auri auro tana da ɗaya a wani gidan da ta fito kada a sanan yar yanzu yar wannan matar ni babansa ya halatta zo auri yar matar ɗana na wani gida me ya ta ba shi ne ba wanda ya ɗaurinta kamar yadda baba ya halatta ya auri ya baba ya halatta ya auri mama dan sai auri ya amma ai wani gida ba ai ba ba agolan agolan babanka kai dan baban ya da ka aure ta kai ban kai in ka tara da tarbiyya na duk da kai in ban ka tara da a'a me hada ka bagana ah, sarki ya aure san <laughs> shi uba ai ba baban ne aka ce ya aure yar ba dan sa aka ce aure eh, sma ma'ana wai tun da shi uban mm. ya tara da mamata to me hada me hada mamata da dansa da a a muka ce wani muka ce awul ba ban sha ba ban sha wannan nuna gidan ba bari ba misali wannan dana ne ka gani ne yana gidana sai na jina wurin dana ka buwa da ta zuwa ya ce amma tana da yaba ba na ce ba ku tana zan rike miki yanki baban ta ya rasu ko mijin da sun rabu sai ta zo da yanta gidana yanzu abu gobe ce ya dace ta ni ne yanzu ba zan auri wani yarinya ba saboda na auri wata. Wata na aure ta ba zan auri yar ba ina tara ne amma yanzu dana da ban shi kuma ya halatta zuwa auri wannan yarinya saboda babu wani abu tsakanin su ni ne nake da alaka da mamarta shi kuma ya rubuta alaka da wannan yarinya ni ma ban da alaka da wannan yarinya ko muna gani ba hmm. yawwa kaga mace mun gani da mace tsakanin matar ta da matar agula agula sannan Allah maɗauki sarki sai mali sai ce waye ya yana ya fi ladina min aslamikum shi ke nan. sai ma yace al muharramatu bi rada'i akwai matayen da aka haramta mana auren su saboda shayarwa da ta shiga tsakaninmu da su da za mu kan magana akan yan uwa ta bangaren nasaba mun ga magana akan yan uwa ta bangaren surkwantaka da za mu yan uwa ta ɓangaren shayarwa wa hunna malai ce su ne jami'i man horimna bin nasar min al ummahati su ne dukkan tawagan matan da aka haramta maka aurensu ta ɓangaren jininka ta ɓangaren shayarwanka ma da su haramun ka aure su misali walbanat da ta ɓangaren 'ya'ya matan da muka lissafa muka ce mamarka haramun ka auri mamarka haramun ka aure mamar mamarka haramun ka auri mamar babanka to wayannan matan idan wannan matan ta shayar da kai ba mata ba ce amma ta shayar da kai to haramun ka je ka auri mamarta saboda wannan ta zama mamarta ta bangaren shayarwa haramun ka je ka auri kakarta mun gani sannan walbalat haramun ka auri ƴaƴanta saboda ta shayar da kunu daya da sun zama ƴan ta bangaren shayarwa haramun ka auri ƴaƴanta mata wala kawai kan ita wannan matar ta shayar da kai da yayyanta mata duka haramun ka aure su wanda suke uba daya ko uwa daya ko uba ɗaya uba ko uwa ɗaya uba ɗaya haramun ka aure su sannan wal ambatu hakan nan gwaggwanninta kannan babanta da yayyan babanta mata duka haramun ka aure su ne ta shayar da kai wa sannan wal qalat haka da innoninta yan uwan mamarta haramun ka aure su ko uwa ne suke ko uba ne suke ko uwa ne uba ne duk haramun ka aure su ne ta shayar da kai shayarwa ne kuma kawunci wa banatul akhi haka ne ita mata da shayar da kai tana da dan uwa namiji dan wanda namiji ne ya haifi yaya mata to kai ya da wannan masu shayar da kai haramun ka je ka aure dan ƴaƴan ƴan kanin masu shayar da kai wannan misali a ce mace mun ta shayar da ni amma ita wannan mata da kai kaninta na yana da kyamaci kaga yarsa ta zama yar dan uwan wanda ba ta share ba to ni haramun jin auri wannan yarinya kamar da ka san ba za ka je ka auri yar ah, ah, ƙarin ka ba yanzu kana da kai za ka ka auri ƙarin kai amma ɗan ka yi halatta auri yar ƙarin ka ba ma amma kai za ka auri yan kanin ba ba za ka auri yar yayan ka ba to haka ne idan wannan ta shayar da kai kannanta da yayyanta haramun auri yayan su sannan wa balat ukti ita wannan ta shayar da kai tana da yan uwa mata yayyanta da kannanta uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya to wayannan ma yan uwanta matan suna da yaya mun gana sannan mm. wa balat ukti to kai yanzu matan shayar da kai ba za ka auri wannan yayan magani kamar namiji ya yi. mazala ya ce ya haramu bi rabai ma ya haramu bi min nasab duk abin da ka san nasaba ta jinya haramtarwa so hakan nan ma shayarwa ma yana haramtarwa wa zai muharram eh kamar ya ce wa zai muharram shi shayarwa da ke haramtar da aure tsakanin mutum da yarinya idan ba su ta shayar da shi ma kana min ma hawlayn shi ne shayar wanda aka yi kasa da aka shayar da yaro kasan shekara biyu idan yanzu ya ya wuce shekara ne shekara su uku hudu ya zo sha nuna sai shayar wanda ya zama kasa da shekara biyu wata haƙaƙa ma usulu labarin haƙiƙa ila jokorabi sana a samu tabbacin cewa a ƙasa da shekara biyun ma nonon matar ya gangara ya je tumbin yaro muna yi ya gangara ya je tumbin yaro bai zama yaron ya sha nuna ya sa masa makogoro ko a kundinsa ya amayar ba ya je tumbinsa hakikatan mimma ya wasa wa bai za na abin da urufin mutane sun cewa kai wannan shayarwa ne idan mace ta kama yaro ko yaro ya zo da kansa ya kama nuhu ya sha ya sha ya sha ya koshe nan ya saki shi sa mutum ahmad da tabiya sai fata mu'assira ya ce kafin ma a gane yaro idan ya sha din ya ya kunshi ya zama ba cire da aka yi ba sai da kan shi bane mun gane sannan kuwa ya zama yara idan mace ta sa shi a nono ko ya kama ya sha ya sha idan ita cire shi to bai kunshi wani baya sun lissafi sai yaron ya sha ya sha ya sha ya kunshi suka ce sake wanda yake nuna koshi ba sake wanda yake nuna wani abu ba misali yanzu yaro mai shekara daya ko mai shekara ɗaya ne ana shayar shi sai wani yanzu ya kira sunan shi ɗaya sunan shi sai ya sake nuna sai ya juya ya kalle shi mai dariya ya mai dariya sai da wai kama yanzu ba za a ce wancan ɗaya da ya kama biyu ba za a faɗa ba dan bai kusa wani abu ya hankalinsa mun gani sai idan ya sha ya sha ya sha ya sauka ya tafi wasa kini ya kushi to shi ne yake cikin lissafi to ya zama ba tsakanin shi da ɓangaren wannan matar ba kakar su ce a wani ke kakar da shahara a hukuncin sa wani ya'ya misali wani ya'ya da kan ya'ya kai abu shi kuma ya sai ya kai wannan adadin sai ya shi ne sai ya zama shayarwan ya zama kasan shekara da biyu kuma sai ya cika ciki kuma sai ya san su biyar nak na wannan masu sa zama ya'yan da wai haramun da shi in an ci gwanin shakkan sosai ma kuwa duk suna haka da shi sosai ma bi kawai sallallahu alaihi wasallam annabi ta la ya haramu al almasatan mazala ya ce tsotsa daya ya ruda ya bari ko kuma ya ja su biyu ne shiga cikin tumbin sai bari mazala ya ce nan bai haramta da komai لأن المصة الشيء التابع a saboda shi jaɗin wani abu ne ai mara kima yaro kuma ya jano ya cikin wani cikin wani zuka ɗaya zuka biyu ba zai ma ji kuma ya cikin sarai la ya su ma abu labanin filan jofin ilati mara ce wannan nonon ko ciki ma baya zuwa yaro a cikinsa baya gane cewa ya sha abu saboda kankancinsa idan yaro ya sha nono zuka ɗaya zuka ɗaya ba zai ya cikin sama ya zo yana wani tambihatu mai tsawar falakarwa zaujin murja'atu yawtawa abban yarabi mata da shayar da kai to mijinta ana hukunta shi a matsayin uba ne gare ka kai dan da matar ta shayar da kai wannan matar ta shayar da ɗana to ni mijin ma matar ta shayar da ɗana mun mijinta ya zama uba a wajen ɗana mun gane sannan fa yawwa fa aulahi hu min ghayri murdi'a in kuwatin lahu malaci ƴaƴan wannan mutumi wanda ba ƴaƴansa ma ta ɓangaren matar ta shayar da kai ba suna matsayin yan uwanka ne kai wa ya halamu alaikum ma hasu alayhi da ka iyayen wannan mutumin duk suna haramta gare ka ni ne miji da matata sai aka kawo wani yaro sai aka shayar da shi a gidana in gani da aka shayar da shi a gidana to yanzu ni uwata ta haramta da shi wannan yara yan uwana mata suna rufe da shi wannan yaron saboda yanzu na zan babansa duk wani ƙarni na mata suna rufe da yaron yi na mata suna rufe da yaron saboda yanzu na zama ba a gani shi ba zai auri gwaggonsa da sa ba ko wa bi haka da yan uwan mutumin mata ba za ka aure su ba wa amma ti haka nan sa wa fara ta kan sa kafatan gaba ɗaya ba za ka aure mun fara kama annabi mun da su jami'a aulani hakan nan ita ba ta shayar da kai ‘ya'yanta gaba ɗaya min ainihin zaune mu kwatu da rabai ko ma a wajen wani guri ne gaba da sama yan wanka mata ta yawon da ba ta yi auren ta yi biya rabi ta mutu sai wani auren ta biya yabi ta mutu ta zo gidan wannan mutumin sai kuma a gidan wannan mutumin sai aka shayar da kai to ƴaƴan wannan matar da wayancan mazajen nata da shawarar ta duk suna rasa da saboda ai yan uwanka ne wanda kuke uwa ɗaya yanzu tare yan uwanka ne uwa ɗaya yanzu wadani kare kawai yi salati da aisha anan salati sun yace na aisha e idani bi afla aqi abiku abiku ais mazala yace na aisha kibawa abi afla dan uwa ne ma abiku ais fa inda wa saboda ya zama babban wato a ko shi abiku ais din an sharna na aisha a gidanta abla din kanin ne shi a bi kwais an sharna na aisha a gidansa gidan hmm. kaga matar matar yayansa ta sharna na aisha hmm. to shi kuma sai zo yake so shigo da na aisha annabi sai ce ki masa izini ya shiga saboda ai yanzu shi wannan mutum matsayin babba yake a wajen dan matar yayansa ce ta shayar da ke hmm. tunda ko matar yayin ta shayar da ke ba wani tsakanin ku shayar babban ki wa kana kuma su fara ta Aisha radiyallahu anha saboda matarsa ta shayar da Aisha ba ta da hadisi umumat min rada fa ba idan kullu ma zikra ai wannan hadisi ya tabbatar da kenan ana abin nan umuma babbantaka yana haram yana haramta tsakanin matar da shayar da kai da danginta hakan nan kowane bangare ma da muka lissafa duk zai shigo mara ce ikwatu rabiku wa akawati yan uwan ma yan uwan ka da mamasu da mamasu da shayar da kai ikwatu rabi yanzu misali ni ne wasu shayar da ni to wannan matan tana da 'ya'ya maza kare ni suna mai uwana bani da ba su shayar da ni ba wa akawati hakan nan tana da yaya mata wasu na da wana uwar mu daya amma to da ya harmu alaihi ahadin mimman harum ala rabbihi li annahum lam yurdu mislahu to ni kuma ina da kai kai na kuma ita ma ta shayar ni ba shayar da kai na ba yanzu ni ne ba zan aure yayan wannan matar ba amma kai na zai wa ya aure yayanta sai ba ta shayar da kai ba ni shayar da kishin da ni ne kan da ba kan da ba ya cikin wannan fada mun gani فيباهم للأخ أي ya من من أرضعت أباهم يا أنت يا كني يا أوري إرما تد الشايد دوانسا أو أمها كما ورما تد الشايد يا ينسا يا أنت كني دي أوريها wannan matar ta shayar da yayana ni kanin ya halatta jin auri mamata ai ita ma ya halatta auri wannan mamata ya halatta ita ta shayar da ni bayan ke sun da yana ne ni kuma sa na ciki ba wani ala ba komai ta kare ta ai ba ta eh yawwa shi da ta yi ba au ibnati ha hakan nan yar kamace zai yi aura kamar ibahun ukhti kamar yadda ya halatta yar uwa an tazawwaj sahibul laban da zira za'a minhu akuha yar kanwata ko yayata ya halatta ta auri ɗan matar da ta shayar da ni kamar da ƙanne na maza ya halatta auri ƴaƴanta mata ba to hakan nan ƙanne na mata kuma ya halatta auri ƴaƴanta mata ƙanne na maza za su auri ƴaƴanta mata ƙanne na mata za su auri ƴaƴanta maza ya halatta sannan malaki cewa au abahu au ibnu masalan masalan wannan mijin da matar shi ta yi yana da uwa ni dan uwan wanda masu shi ta zan yi zan yi auren uwarsa yawan wannan mijin matar da shayar da ni ni masu matar da shayar da wani yara ne yanzu kanina zai zuwa ya auri uwar baban uwar babana ni ta bangaren shayar da shi kan yayi babu ne a mun gani an gane ba ba gane ba to shi kenan wato wa ni ne, ina da kai. sai wannan masu sai shayar da ni ni na kai ta zama mata ai ka yadda to ƙaina ban shayar da shi ba ban shayar da shi ba ita wannan matar tana da miji kaga yanzu ƴaƴan wannan mutum ya gaba ɗaya ni ya haramta aure tunda matan ta shayar da ni amma ƙanina ya halarci aure wuri ‘ya'yansa ba to idan wannan mutumin da nan wanda matar ta shayar da ni din yana da mama ƙanina ya halarci ji a wurin wannan mutumin da matar shayar da ni inda ba a wani alaƙa tsakanin su ba ba shayar da ƙanina ba shayar yanzu ka sai yake cewa fa hal hal ibni min al-ghani ka zawjatu ibni min as-sulbi fa tuhram yanzu shin a iya cewa yar matar ɗa ta ɓangaren shayarwa matar ɗa ta ɓangaren shayarwa kun gani wasu sa ni ina da mata wannan ce mallaka sai ta wannan yaron sai shi wannan yaron ya zama ɗana ta ɓangaren shayarwa sai da mata ta shayar da shi ba Wanda yaron sai ya yi aure yanzu ka ga matar shayi matar ɗana ce ko yanzu kamar da ɗazu muka ce matar ɗan ka kai uba haramun ka aure ta shin ɓangaren shayarwa ma haka ne ko ba haka ba Ɗan ka da cikinka wa halalla wa nayi kula da min ɗan ka da cikinka idan ya aure ya kai haramun ka aure ta to haka nan ɗanka ta ɓangaren matar ka ta shayar da shi ma ita ya fita shi ma haramun ne ka aura shi ne tambayar mutane malaka jumhur ala itibari ha ka halin ido jumhur malamai suka ce yadda ba za ka aure matar ɗanka na cikin ka ba hakan nan ba za ka auri matar ɗanka ta bangaren shayarwa ba an gane wa mara awai da zalika ihtajja bi anna hayata ibni muharramatin musahara wanda suke a ah, za ka yi aura suna kafa hujja da cewa wai ai ai matar ɗanka ɗin ta haramta ita ko saboda bangaren sukuntaka a yanzu matan ɗana ba surka ta wuce shi yasa Allah ya haramta aure saboda surka ta ce wala wala ba'u la ya haramu illa ma ya na sabu fakat suka ce amma shi shayarwa bangaren jini yake haramtawa baya haramta bangaren suruntaka ya suke ganin cewa a nan zan yi auren matar ɗan da matata ta shayar da shi na ce zan yi aura so da nan cewa yayi ya rabu minan minan minan minan minan minan minan raza'a ma ya haramu minan nasab annabi ce ba ya ba ya haramu minan musahara ba ya suka ce kenan tunda annabi ce mai musahara ba kenan iya bangaren jini ne kawai yake haramta ban da bangaren sukuntaka mun gani sannan malamai suka ce hikimar da ya sa wannan bai sai sa shi ne zuwa mu ko kuma ka sa ne zuwa ka yana dan yana dan sau bai sa ne zuwa sai mu tattauna akan hujjoji malamai sannan sai mu sai mu shiga abin nan al-muharramatul muhaqqat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك ala محمد وعلى ال محمد كما باركت على ala وعلى ال ابراهيم انك حميد